hijira da sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da uku ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da shida wani hankali da hankali da sarki mai kowa mai komi wanda baya neman komi a wurin kowa shi neman allah da ya fesa da ƙaddarawarsa ya ƙara da fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin margayi da faru a ramma da ke nan ma'aikatu islah wadan dutse yin hawar turin wadan zaria jihar kaduna tare najeriya don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wannan shine tafsirin mu na goma sha hudu a wannan shekara kuma tafsirin na biyar a tafsirin na shida a wannan sura mai albarka kuma muna kyautata ma Allah zato insha Allah yau za mu gama surar idan Allah bai rubuta ba sai gobe in Allah ya yi da muna roƙon Allah ta'ala ya karfa abin da ya gabata da aiki abin da ya rage Allah ya albarkaci rayuwar mu kuma ya gafarta mana yan wa musulmi azumi ya kai rage don haka kamar ana ne wato ana sanar da kai cewa alkhairan da Allah zai raba a wannan wata to an yi rage kai iya iya wanka in baka samu shiga cikin rabo farko ba kai kokari ka shiga a rabi na biyu kuma kamar yadda na ambata musulmi bai da kuduri a wannan wata Allah sallallahu alaihi wa sallam Jibril ya addu'a yake amin annabi kuma yayi addu'ar sahabbai sace amin Allah yayi Allah wadare da wanda rabuwa da ya shiga a yi saba ba su za shi na ba gafarta maka ta babu ciyar da masu azumi ba ka yi ƙoƙari a gafarta maka ta babun karatun alƙur'ani idan ba ka da rabo a karatun alƙur'ani ka yi ƙoƙari a gafarta maka a babin ambatan Allah da zikiri da istighfari idan ba a gafarta maka a wannan babin ba ka yi ƙoƙari a gafarta maka wajen halattar jana'izozi da na filfili kar ka yadda ka dinga yin tsalla gaya ma ka ce tsalla gaya shi ne tsalla ba na fila ka iya iya wanka musamman tsallar jari idan ba za ka iya jure matsayuwa ba to ka je ka samu ko da irin masallacin nan da suke yi da sauri wallahi dai ba a so to gara ne su da wanda baya yi kwata-kwata idan haka bai samu ba to ka yi ƙoƙari ka kama kanka da laifi mafi karanci tana jin kiɗa ka daina ci mafi karanci tana jin waƙa ka daina saurari mafi karanci tana ɓata lokacinka abin da ba dada. akwai abubuwan da mutane suke yi ba dada. kamar mutum ya je filin kwallo ko ya je gidan dambe ko ya je inda ake karta a aƙallu shaidin ko dai ka samu zunubi ba to dai ba ka samu lada ba jama'a ku yawaita ayyukan alkhairi a wannan wata ku taimaka ma marayu ku taimaka ma miskinai ku taimaka ma marasa lafiya idan kuka je asibiti za ku sha mamaki yau da daddare idan ka sha ruwa an yi tarawi ka samu dubu biyu ko dubu uku ko sama da haka ko kasa da haka ka je kemis ɗin unguwanku ka zauna kana zaune wata tsohuwa za ta zo tana neman magani na ɗari biyu ko ɗari idan ba ta sha maganin nan ba ba za ta iya bacci ba ka gaya ma mai kemis duk wanda ya sai maganin ɗari biyu ɗari uku kai za ka biya ka nema aljanna da wannan Kar ka yadda sai masu kuɗi su kwashe lada ta tafsiri da safe sai wata baiwa Allah ta kawo kullun suga sugan nan Allah ya ja bai wuce gwangwani biyu ko uku ba sai ta ce a ba malam ya sha ruwa nake Allah ya saka miki da alkhairi amma wannan suga ba gidana za a kai ta ba za a fata ne a kunun masallaci domin mun sai buhun suga a farkon rababana shekarar jiya ya tsari jiya aka zo aka ce malam kawo kuɗi a sai suga na ce a yi haƙuri a sha kuɗin nan ba suga wata baiwa Allah tana ji tana zuwa gida sai ta gaya mijinta kawai sai na ga waya ni ban san nan ba na san nan mijinta amma ban san wannan nan ba malam matar wane ne lafiya eh ka turo account za a sa kuɗi a sai buhun suga ya ce Allah ya miki albarka Allah ya mijinki albarka haka ake yi inda ba a sai suga nan ba wallahi sai da sha kuɗin da suga ba suga ni dai ban da kuɗi gudun kuda amma dai tafsiri ku zo ku amma kuda babu amma tafsiri ku zo mu to haka ake yi wannan bawan Allah ya kyautata Allah ya biya shi da gidan aljanna wanda man ya saba duk shekara idan za mu yi mako alheri kuma kusan bakin mu shi yake ba su abinci mu kuma ji da sauran tsawayoyi shi da alhaji sani baba Allah ya mushi albarka Allah ya saka mushi da alkhairi matan shi Allah ya mufa albarka da sauran bayan Allah duk wanda Allah ya bashi dama ya taimaki addini Allah ya bashi ikon taimakawa da ga yan uwa musulmi kuna gani yadda masu ne suke yi ko kaga yayi ubiya sai buhun suga ko to kai tun da ka ta haife ka baka taba sayan buhun suga domin ba ta ma buhun suga kake ba baka da hali sai gwangwami ɗaya ka bayar ba shi ne karfin ka ba ka yi wannan wani yana nan ya biya ma wani kudin operation dubu ɗari biyu ko dubu ɗari kai ba ka da ku je ka kyafi sun unguwarku ka sai ma wata tsohuwa maganin ɗari biyu ɗari uku babu ruwan Allah Allah zai biya ka yi baka aljanna matasa ga kunan ku yi amfani da damar da Allah ya baku kuna ta dinke dinke da ku yi ma babu ku yi bakalin babu malamin ka na firamare ka tuna da shi ka yi mai malamin ka na islamiyya ka tuna da shi ka yi mai ladanin unguwanku ka tuna da shi ka yi mai duk wani bawon Allah ka yi ƙoƙari a wannan wanda duk yadda zai a samu aljanna sai ka samu kai ku ba da hankali kuna kun ga duniyar nan ku bi ta a hankali ala ramma a cikin sautar juma'a da ya yi magana an kira sallah ranar juma'a Allah ce waye kowa ya tsaye da abin da yake ya tafi mene idan aka sallar juma'a sai Allah ta ya ce kowa ya je da nemi kudi, kowa ya je da nemi arziki wani guri ya ce fantashi wani guri ya ce mu fi mana kibiya. ba da ɗaiɗaya bayan ba sai bayan ɗaya Ya أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع نعم. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا وانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون أتين صوت الملك Allah ya nufi sama da ƙasa, Allah ya shimfiɗa mana ƙasa ko? Ga Allah ya umarce mu mu tafi abin ƙasa mu je mu nemi arziki. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فمشى في مناكبها وكلوا Allah ta'ala ya ce ranar juma'a idan juma'a ta yi ya da dina إذا نودي juma'a من يوم الجمعة أو إلى ذكر الله Allah ya ce ya wanda kwan imani idan aka kira sallah ranar juma'a sai ce fa'au mama asfa'i ku je gurin ambatan Allah da an kira sallah ta kuma sallaci idan aka yi sallah aka kare sai ce fa idza qudiyat as-salah idan aka gama tsalla, me yace gaba fantashiru fil audi ko yatsu ko kuma ko watsu a ban kasa shine fantashiru fil audi wannan ya gaba wannan ya yamma wannan ya kudu wannan ya arewa wani na ibrahim ya tafi wannan ya gaba wannan ya yamma wannan ya kudu wannan ya arewa kuna fahimtar wannan da kyau idan kuka fita wannan ya gaba, wannan ya yamma wannan ya kudu wannan ya arewa fantashiru fil ardi sai yace wabtahu min fadlillah kowa ya je nema daga falalar Allah a can yace wallazi ja'ala lakum al-ardha dhalulan Allah shi ne ya sanya muku kasa a shimfide wallazi ja'ala al-ardha wallazi ja'ala lakum al-ardha dhalulan sai yace mene famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur duk abin da ya shafi neman kuɗi da neman duniya ya da yake faushu kuɗi ku zama a hankali ita duniya a hankali yake neman ta amma kun ga lahira sai ra'aki akwai wani tsakanin tafiya da mene ita ɗaya ba ta so a wuce ka ne ƙoƙari kake kai kai ne ka wuce shi sa ali imrana ne Allah ya ce wasabi'u إلى مغفرة ku yi rigegeniya ila mafiyanku wajen وجنة أرض السماوات والأرض وإجة للمتقين ويجي لي أوك وجنة الجنة هنا وجنة أرضها كعرض السماء والأرض وكما أرضها السماوات والأرض فهذا الجنة تأتي سميدة تأتي أن لا يتنجيك كما تطور الله abin da nake so fitar muku a nan al'amarin duniya da ya ce a tafi al'amarin lafiya sai ce ne a yi tsere shi ko abin da ya zama komawa ne zuwa ga Allah rugowa da ya ce a yi akwai wasu matanin tsere da ne rugawa me Allah ya ce a da ramma fasiru ila Allah Allah ta yake wasu idan ka rubo ba damuwar ka wani ya wuce ka ko wuce ka ba kai ne mai bai bukatar ka ka iko mutar ka mun ba ba rai kun gane magana da shi ko mun kai ba duk abin da ya shafi duniya tafi a hankali ita take bauta duk abin da ya shafi layira. Ko in iya iyawa na da zaga ana rama shiga aljanna shi ma da rama ya iya iyawa shi yana da imani ya riga shiga aljanna duk yadda za a yi kai ne ka fara shiga shi ne wasari ma'ana Alhaji Sani ya sai kun kuda to ka yi tsere kafi fi karga shi to ya ga ya riga to me ake bukata gishin Hau? me ake bukata siminti kawo me ake bukata buta kawo ku yi je kowa ya yi kokari ya game ya samu aljanna shi ko abin da ya shafi Allah gaba ɗaya Allah cewa ya fafiru ila ba ku rugo ku zo wurin Allah shi Allah shi ke da wani ɗabi'a wanda ba wanda yake da sai shi Allah duk abin da kake jin tsoron shi guje mishi kake yanzu wuta idan ta kasu Allah ya tsare tinkara ta rami ko gudu saboda muna jin me shi kuma Allah tsoron shi ake yi amma gudun shi ake shi ne la manja wa la manjaninka ba ka da ita ba ka gudu ba ka gudu gurin zuwa da haka ina na siya bayan Allah ku dauka wannan Ramadan shi ne na ku da shi ku dauka ma ba za a gama da ku ba ba ku da tabbas ban da tabbas ba ku da tabbas ni aikin alkhairi ni aikin alkhairi ni aikin alkhairi Ko kuma yi amfani da damar da Allah ya ba shi ya yaddar da Allah ya kyautata samu bayan Allah ya yi addu'a Allah ya karɓa mana Allah ta sa mu sai imani ko ajiya mun fara aya ta goma a cikin wannan sura mai albarka mun fara tafsirin da lokaci ala umma ya Allah yake أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قالوا أن كل الإيمان قبل تمركوله كلوا من الأسياء يا أيها الذين آمنوا القرآن إن كان الأسياء الذين آمنوا أسماء القرآن بسبيل قول يوم عيش الخير حتى يصوم كي قول عيش الشر حتى صوم كبير يا الذين آمنوا لا قلوا الإيمان هل أدلكم على تجارة tunjikun min azabi alim ba na daura ku akan wani kasuwanci ba ma'ana wani kasuwanci ne da yake da riba ba ba fara idan kun yi wannan kasuwanci tunjikun min azabi alim wato kasuwancin zai tsiratar da ku daga azaba mai rari ta ce azabar kiyama Allah ta sani Wani kasuwanci ne wanda in dai kana yi لا ka الدنيا ولا a الآخرة ko في ka fi تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أن تعالى يسير kasuwancin da in kai Allah zai tsare ka daga azaba mai raɗaɗi wasu ayyuka ne da su ba haka na farko su biyu da billah ku yi imani da Allah wa rasulihi ku yi imani da manzon Allah wa tujahiduna fi sabilillah ku yi jihadi da ɗaukaka kalmar Allah bi amwalikum da dukiyarku wa anfusikum da kawunan. Aje mu fara bayanin cewa a Qur'ani wurare da yawa idan dai ana magana jihar to abu na farko Allah zai ke dukiya daga nan sai ce kai domin ta dukiya Allah ta'ala ya sa mata farin da kwarjini da haifa. kuɗi da kake gani in Allah ya ba ka su to ya ba ka kullum aljanna kuma ya nuna maka aljanna ya gaya maka nambar gidanka da nambar ɗakinka da nambar gadonka buɗewa kawai za ka yi ka shiga E, ba a jiya ya kawo mana ayoyi waɗanda suke nuna in ana magana jihadi sai an fara kawo dukiya sannan a kawo kai domin yadda dukiya take ɗaukaka addini haka nan kuma dukiya take kafar addini sai dai shi Allah bi yadda aka kashe dukiya don alala ta addini Allah ba zai bari addini shi ya lalace ba Allah ta ya gaya mana kafirai kuna ƙarar da dukiyarku kuna ƙarar da dukiyarku wajen su ga sun bin addinin Allah amma Allah ba zai shiga musu boro su ba ya Allah ya kira da rahma إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله suka yi kafirci suna narkar da zuciyarsu don su taba addinin Allah kar ya je gaba. Me Allah ya ce, فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ Allah ya ce, فَسَيُنْفِقُونَهَا za su ta ciyarwa, su ta ƙarar da zuciyarsu. ثم تكون عليهم حسرة ذكر شيء تزوم مصر ثم يغلبون ثم يغلبون الناس يغلبون Kuma idan waɗanda suna ƙoƙarin su lalata al'amarin addini, ku a matsayin ku na musulmi da ya kamata ku yi ƙoƙari ku ɗaukaka addini. Shi sa Allah ya ce, Tuhimuna billah, ku yi imani da Allah, wa rasulihi, ku yi imani da manzon Allah, wa tujahiduna fi sabilillah, ku yi jihadi dan ɗaukaka karmar Allah, bi an amwalikum da dukiyoyinku wa an anfusikum da ainihin kawunan ku ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون wannan shi ya ba tsayi a gare ku idan kun san me kuke ya yi kuma musulmi a ce da fara ambata mana annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ta'ala ya aiko shi da ɗaukar wannan addini sai da ya kawo mutane mabambanta safara da daban-daban abin da ya shafi addini ba a neman kunya wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don bai da idan dukiya ce Abubakar Uthman Abraham ibn Auf waɗannan manyan manyan masu ko Allah ya sa su kewaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Dajjal sahabu annabi ne sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala ya zo kan wata aya a cikin suratul Ali Imran Allah ya ce ba za ku taba shiga aljanna ba face kun ba Allah abin da kuka fito me Allah ya ce a ramma ilan jalalun tuwa hajjatun tuwa mimma tuhibbun wa ma tunfiqun شيء فإن الله به عليم Allah yake lan ba za ku taɓa samun aljanna ba hatta tunfiqu mimma tuhibbuna har sai kun da da kuke so abin kuka so ku wannan ta sai an bada abin da ake so za a samu يا رسول الله cikin dukiya ta babu abin da nake sha'awa nake tsinkawo da shi kamar bai bidroha ko biroha wata rijiya ta madina wannan rijiyar tana bayan masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin gona ne lambu ne yace na ba Allah fi sabilillah annabi ya amfani da rijiyar ya ciyar da talakawa da marayu da tsiye da jihadi da ɗaukar sarrafa ba. Kuma ba zai ba har yanzu rijiyar tana nan a bakina sai dai lokacin da ake tausi'a da masallacin annabi masallacin annabi ya shirya rijiyar da aka yanzu Allah ya kai ga Madina masallacin annabi yana da kofofi kusan tamanin da wani abu to ka je babu malik fa daura da ma babu malik abu abi idan ka shigo kofar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ta baya sai dai hotel ɗin daru takawa da daru kwayi ba akwai manya-manyan hotel guda biyu dama da hau to idan ka biyo ta tsari ku shawara za ka zo wasu lafiya mai tsawa da tsallar idan ka zo ƙofar babu mai abin fito da babu mai fara kafin ta kusa da ta ƙarshen masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai kanta ta aje takalmi tamta ta dubu biyu da ɗari hudu da ashirin da biyu da kamo wurin ta da tafi tana ɗaga tafi za ka da shaidar rijiyar da Allah ya saukar da lantana da birra hatta sun fi ƙuri ba da fi Malik Fahad lokacin da ya yana tausiya, fata na kwallon ta ne sallallahu alaihi wa sallam da aka zo rijiyar sai sai a tsotse ta a cike ta a fada da masallaci da aka zo aka sa injin a tsofa ruwa ana tsofa ruwa ruwa yana ƙara ambaliya ana tsofa ruwa ruwa yana ƙara tohowa to yanzu ya za a yi kuma da rijiya ta zama a matsalaci aka kira injiniyoyi suka yi mata wani irin ɗauri tun daga ƙafa aka yi mata wani slab aka rufe ta sai aka bar shetan alamar wannan rijiya ce yanzu da za ka je kan rijiyar ka yi tsalle ka buga kafarka za ka ji dim dim dim na ruwa a cikin rijiyar ba ka taba ba Allah abu ya wulakanta yau shekara dubu da ɗari hudu da wani abu ba a can ruwan rijiyar amma tun da an yi wakafin ta saboda Allah Allah ya bar tarihin ta ba za ta lalace ba har a tashi alkiya aka jama'a ana magana aikin addini kai maza ka shiga in ma baka shiga ba addini na Allah ne za a yi kuma za a wuce ka yi kokari ka bada sadaka fi sabilillah duk abin da ya shafi addini kai iya iyawanka ka nema aljanna shi yasa sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani sahabi da yake da daman yin wakafi ko sadaka face sai dai faru suna ta sayyidina Abubakar sayyidina abubakar shi ya sai filin masallacin annabi muhammad sayyidina umar yana da gona a kaimara ya yi wakafin tafi sabilillah sayyidina usman shi wannan sha'ar dumi hadith wala hadith wala har sayyidina aliyu abrahman ibn awfi duka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi fice da wakafin kai yanzu kana da mota kana da gida kana da waya kana da baro kana da yalo kana da jiba kana da kaza kana da kaza duk da ka kanin da ka gara tsakanin ka Allah menene kai ma Allah wakafin shi kafin ka mutu ka je kai makanka hisabi tun gaba na ai maka hisabi kowa ya taimako fi sabilillah shi yasa ayoyi da yawa sun kwadaitar da mu yin sadaka fi sabilillah alaramma ka san ita bakar shaqul dumci duk abin da kake nema a bakara za ka samu in kana neman tauhidi akwai shi a bakara in kana neman falla akwai a bakara azumi akwai shi a bakara zakka akwai shi a bakara hajji akwai shi a bakara duk abin da kake nema na addini akwai shi a bakara shi isa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bakara da ali imrana malalata ba su iya haddace ta shi yasa mu nan makarantar mu tsarin hadda daga bakar muke yaro ko dan nozuri ne daga bakara muke fara malam da wahala ba wahala in yaro ya haddace bakara da ali imran da nisa'i yana karami to sauran ko a masallaci ya iya ko a masallaci ya iya ka ramma ka shiga bakara ka samu mana aya akalla uku waɗanda suke magana akan kwaɗaitarwa wajen ɗaukar karmar Allah da dukiya ne Allah yake لَسَنَوَلَنَّ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بالله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة نعم والله يضاعف لمن يشاء تعالى ta'ala ce الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله misalin waɗanda suke ciyar da dukiyarsu don ɗaukaka karmar Allah ga matsali habbatin kamar misalin ƙwaya ce ɗaya cikin ƙwayoyin ‘ya'yan abinci kamar masara ko dawa ko gero ko wage sai ka haƙa rami sai ka shuka an ba ta saba a sanabil sai ta fitar da zangarniya guda bakwai fi kulli sumbulatin mai a habba a cikin kowace zangarniya ka samu ƙwaya ɗari sai Allah ya ce wallahu ifu. liman yasha Allah yana rubanyawa ga wanda ya so wallahu wasi'un alim Allah wasi'un mai waliyalwa arziki ne alimin kuma masani ne ba wanda zai yi sadaka Allah ya manta da shi daga muna tafsirin mata sai aka aiko da sadakar naira ɗari biyar da goma naira ɗari biyar wata baiwa Allah ce ta ce shi nan wakafi kanta da 'ya'yanta da mijinta da wani da wani da wani da wani naira goma kuma wata tsohuwa ce ta aiko da shi ta ce gashi nan fi sabilillahi ta yi wakafi tana neman lada a gurin Allah kuma a yi mata addu'a Allah ya ba ta lafiya nake tsarki ya tabbatar ma Allah kun ga naira goma nan na rantse muku da Allah Allah ya ga dama sai ya ba ta aljanna da shi jama'a kun ga irin wannan sadakoka da ake nema sadakar 200 500 bai gina santa irin wannan amma mu ɗalibai shaka abubakar mahmud gumin idan aiki na biliyan ɗari ya zo sai shaka abubakar mahmud gumi sai ce kowa ya kawo lokacin za a gina sultan bello naira ɗaiɗai ya ce duk gidan musulmi ya kawo ba duk musulmi ba duka gidan da kai da matarka da 'ya'yanka duka fabulin ku ba da naira ɗaya wani alhajin birni shi kada ya zo ya ce zai gina masallacin gaba ɗaya malam Abubakar gumi ya ce Allah ya saka maka da alkhairi mun gode kawo dai sadaka amma ka bar musulmi su haɗu su taimaki addini malam bakar gudu in ya ga dama in yi haka saudiya za su wata gina wannan masallacin duk abin da yake so a yi wallahi yana da wanda za su amma kwaɗayin lada ne ake cewa ka kawo da haka in aka ce a yi a taimaka fi billa ka bayar sai za ka ci riba da haka idan ka bayar kai za a ba a ninka a rubanya maka kuma Allah zai ninka maka ninkin ba ninkin in ka ba da ɗaya sai Allah ya ba ka aƙalla ɗari bakwai kun san sadaka da kyauta kala biyu ne akwai infaki ƙafi akwai infaki muta'addi infaki ƙafiri ne ka taimaka da dukiyarka taimakon da ya tsaya a nan infaki muta'addi ne wanda yake yaɗo za ka yanzu idan ka ba wani naira goma ko naira ɗari ko naira dubu ya ci ya sha shi kenan amma idan ka ba wani addini wannan kudin Allah ta ɗaya san shekaru da za yi ana cin wannan moriya kun ga wannan kafin ɗin take kan karfe nan wani bawan Allah ne aka kawo su muna zaune na siyarwa ga fi kowace mai kyau ce amma kala daban-daban sai muna zaune da abdullahi abdullahi injiniya ɗan gidan fularin gida sai mutumin ya zo ya ce waɗannan alhaji ga kafin na sayarwa sai ce to me za mu yi da su kala daban-daban na ce mu muna muna buƙatar su a ya ce kuna so eh nawa ne aka yi ciniki aka bayar da aka bayar ya tafi rannan sai injiniya ya zo nan sai muka yi sallah kan kafet ɗaya na ce ka san wannan kafet ɗin ya ce ban fanta ma'ana ne Allah fa yanzu wannan kafet ɗin shekara ne za ta ci moriya ka dube ta ba duk karatun da muke yi akan ta muke yi duk karatu wallahi sai an sa mishi alaƙi yanzu ya bayar ya manta amma Allah bai manta ba ku za ku zama masu taimako wajen ɗaukar ma Allah idan kuka taimaka Allah zai ninka muku dukiyarku annabi yana cewa ma na ƙasa malu abdin min sadaka sadaka ba ta tauye dukiya to Allah ramma mun ji aya ɗaya

wane ne zai bai wa Allah rance-rance mai kyau Allah ne za ba rance ba don yana bukata ba don kai kake da bukata fayu ba ifahu lahu a ba'aban tafiya Allah ya ninka mashi rikki ba ninkin ribi bayan ribi baka taba ba Allah ɗaya ba face ya baka barkatai shi ne fayu ba ifahu lahu a ba'aban tafiya wallahu ya ƙabibu Allah fashe ke damƙe arziki in kan yi ka bayar Allah zai anshi kuɗin wa ya ba kuma Allah yake shi faɗa arziki wallahu wasi'un alim Allah mawadati ne kuma alimin masani ne kun wani abu da zai burge ku ayoyi guda biyu suna magana akan sadaka kuma da abu ɗaya Allah ya rufe su ayaka ta farko menene karshen ta أَيُّهَا الَّذِينَ يُنْفِقُونَ الذين آمنوا فتتبعك نازل في كل سنبلة مئة حبة نعم والله مضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. كنت كم هو تكشن آية؟ kun dauke hoton me ya baku wallahu wasi'un alim to ayata ta biyu

fa ifa hulahu. Allah ya rubanya mai abu afan ribi bayan ribi kasiran mai yawa wallahu ya ƙabidu Allah yana jamke arziki wa ya kuma yana shimfiɗa arziki wa ilai wa ilai turja'un makoma ga Allah take abin da ke son fitar ta a wata ayar Allah ta'ala ya ce matsalul ladina yunfiquna mawlan fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba sai ce me wallahu yudha'ifu wallahu yudha'ifu man dhal ladhi yuridu Allah qawlan hasanan fayudha'ifuhu lahu adha'afan katira kuna ganewa in ka bayar Allah zai ninka maka ya ninka maka ya ƙara ninka maka don haka ku saba da sadaka da taimakon addini

ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار mutanen kirki da suke ciyar da dukiyarsu cikin dare ciyar da dukiyarsu da yini ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية wani lokaci su yi a koye wani lokaci su yi a bayyane sirran wa alaniyatan Allah ya ce falahum ajruhum inda rabbihim ladan sai na gurin ubangiji ta ba da sadaka aka ce an gode yayi aka yi maka addu'a yayi ba yi maka addu'a ba Allah ya sani malam bai iya biyan ka wa zai biya ka Allah Allah ya ce kuma babban tagomashin da za a baka in kana sadaka Allah ya ce fala khawfun alaihim wala ya yahzanun idan ka zo mutuwa kana da abubuwa guda biyu na tashi hankali na farko baka san ina za a kai ka ba na biyu abin da za ka bari idan kuɗi gare ka ka muke ka bar gida da mota da kaza da kaza da kaza wani kawai ya ci kai baka ci komai ba in talaka ne kai ka mutu ka bar ƙananan yara jarirai yaro ɗan noziri ɗan firamai uwarka ba lafiya ubanka ba lafiya kana tunanin wani hali za su kasance to idan kana sadaka to sai Allah ya ce fala alayhi ba su da tsoron abinda za su tara a lahira wala hum yahzanuna abinda za su bari a duniya ba su bakin cikin shi Allah zai jibince maka al'amarinka ƴaƴanka ne wallahu yatawallas salihin gida ka gina kato ka sa sola ka sa kujeru ka sa gadaje ka yi abubuwan ban kaye a gidan za ka tafi lahira sai a ce kwantar da hankalinka sai a nuna maka gidanka aljanna Kama fa kai ne sai gida a nagoyi ka gama gidan tsaye yan nagoyi ku yi hakuri ba wulakanci ba ba tozarci ba ne misali ko sai a zo a ɗauke ka sai a kai ka vila fada shugaban kasa a ce ga wani bq naka tala za ka yi bakin cikin za ma ka tuna ko zariya za ka tuna to wanda fa misalin da na yi maka bai kai tsakanin sama da kafa za ka ku zama masu sadaka kar ku zama marowata ku taimaki addini in kuka taimaki addini sai Allah ya taimake ku alaramma gangaro je ka sabai Allah ya magana a kan sadaka kuma ya kwaɗe da yin sadaka me Allah ya ce na Allah ya ce wa ma an faƙatun min shay'in wa ma duk abinda kuka bayar duk ƙanƙancin shi ko kwandala ne ni yanzu ina gani a Najeriya kuɗi mafi kankanta shine nawa Allah ce wa ma anfaqtu gwargwadon abin da kuka bayar min shay'in na koma ne koma ne koma ne dan kunna ka ba maraya min shay'in sabulu ka bayar min shay'in batir ka siya min shay'in data ka siya min shekin dadduma ta siya min shekin buta ta kawo min shekin bulo ta kawo min shekin cebur ɗin yashi ka kawo min shekin wa ma anfaqtum min shekin fa huwa yukhlifuhu Allah zai mayar muku da abu wa huwa khairur raziqin Allah shi ne mafi alkhairin masu arziki alherin Allah ya kai ma malam albani Allah ya gafarta ma albani Allah ya tsaya na gidan aljanna aljan malam albani ko da ya mutu abin da ya bar ma addini ya fi 1 biliyan 1 biliyan tsakanin makarantu da filaye da kwamfutoci da motoci da kyamarori da littattafai ya fi 1 biliyan a account din shi 4000 ya mutu ya bari 4000 sai kuma uban bashi da ake bin shi to da shi da ya kashe ma Allah 1 biliyan da wanda ya gina gida na 1 biliyan duk sun koma gaban Allah wallahi an yi wata rasuwa a bayan gidan malam albani sai na je jana'iza na tarar da yara da la'afar ta'aziyya da la'afar ana ta karatu masu ƙwa'ani na karantawa masu hadisi na fi masu arabiya na fi masu fikiyu suna ta yi na ce Allah ya ji wani yaron ma bai sai ya san wahalar da aka sha ba bai san gwagwarmayar da aka yi ba shi yanzu ya ƙare muna kyautata mai yanzu yana cikin jannatu adini ku yi amfani da dukiyar da Allah ya ba ku Allah ba zai tozartar da ku ba Allah ba zai wulakanta ku ba Allah ba zai kaskanta ku ba in kuka bayar wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu Allah zai mayar muku wa huwa khairur raziqin Allah shi ne mafi alkhairin masu azurtawa ayaran ma je ka so ta fatir إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا أقاموا الصلاة نعم wani abu da zai baka mamaki da wannan ayar ko za ka yi mamaki Allah ya ce innal ladina yasluna kitaballah lalle waɗannan da suke karanta littafin Allah dare da rana irin su da mamaki a kullun karatun Qur'ani suke ko innal ladina yasluna kitaballah wa aqamu salata kuma suka tsaye da sallah wa anfaqu mimma razaqnahu suka bayar cikin abin da Allah ta'ala ya ba su kai mamaki ga tilawa qur'ani suna zubawa kuma ga sadaka yanzu kiyaye za a je layira ba tilawa ba sadaka kai daidai da mai tilawa da sadaka akwai aiki a gabanka ko babu na ji duk statement na account sai na ga mutane sun sa sadaka amma mafi yawa naira 500 naira dubu naira 500 naira dubu naira 500 naira dubu can sai na ga dubu hamsin na ce duba mu waye sa dubu hamsin sai na ga shibar da muhammad sani wai duk wannan tilawar kuma wai mun ba da yake sai tura kuɗi da Allah bai gama da kai ba yayi tilawa ya bar kuɗi kai rashin lafiya ya bar cikin ka duk wannan da kai ne wallahi ni ba ta ne yanzu ka wani zai ce to ai ina karatu alqur'ani na zama. Allah ya ce ya nuna da kitab Allah wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan sirran shine ka tura ba san ka tura ba kun san yanzu ko wannan akawun da muke bada ni ba na ganin alat ba ban ya ganin alat sai na je banki kuma in na je bankin ga kudin ba su tabuwa sai mutum hudu sun sa hannu to in aka ce ga aikin addini tura kudin ko kuma kawai tsororin ka aji yanzu a so din na akwai wani bulo eh, siminti guda ɗaya sai da san da shi ba ranar an bude so sai na ga siminti ce wannan fa'a so ta baiwa Allah ta kawo wace ce wace ce Allah ya santa haka ake su haka ake gina addini Ba ke Wa ولكن min وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية Allah ya ce? yarjuna tijaratan lan tabu suna kwaɗayin wata kasuwanci da ba a faruwa Allah ya ce me ليوفيهم أجورهم suna yi ne don Allah ya kula da su wanda zira ku fadli kuma ya tsara musu daga falalarsa saka idan kayi kawai don Allah kai ba a gori ba mu da yi duk ba ki bane a gabanka wa kai dan wa kai dan Allah ka je ka ci gaba da abinka ina fata an gane li wafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli da haka jama'a musulmi a'yan Qur'ani suna kwade suka da mu sadaka musamman a wannan wata a wannan lokacin da addini yake da bukata a wannan lokacin da talakawa suke da bukata bayan Allah suke da bukata alaramma gangaro ha hantu

Allah ta'ala yake ha antum ga kunan azazzabe da ku Allah ce, tun daga farkon Ramadan da muke cewa za mu sai rodi za mu sai rodi Allah ce, famin ku cikin ku Fir'auna da kyautin mafi fi ana ta kiran ku ku taimaka don daukar Allah Allah ya ce minkum a cikin ku manya ya bakhal akwai marubuci wanda bai taba bada kwandala ba duk maganar nan da ake yi ko ko ni ma ina son a bani haka yake cewa shine Allah ya ce fir'auna tunfiqu fi sabilillah fa minkum cikin ku manya ya bakhal akwai wanda ya rowa Allah ya ce wa manya ya bakhal wanda ya rowa fa inna ma yabkhalu an nafsihi rowa shi ta jafa shi zai cuta kan shi ya cuta wallahu al-ghaniyyu Allah mawadaci ne wa antum al-fuqara ku ne talakawa ku ne mabukata wa in ta tatawallu in aka ce ku kawo kudi a taimaki addini kuka juya baya kuka ki bayarwa Allah ya ce yastabdil qauman gairaku. Allah zai canza waɗansu mutane ba ku ba sun malaya kunu amsalakum kuma waɗannan mutane ba zama irin ku ba ba ra'i yanzu faɓatu koke taimakon mai muka nema a bara sola yanzu wanda ya bayar bara ba ya manta ba tun daga bara zuwa yau wutan nan ko zo wallahi sai da aka yi wata hudu abu asasa ba fa ban sani ba wata hudu kuma cikin waɗanda suka ba da taimakon akwai da ya ko daga bauchi a social media ya gani ya sai ba ta ɗaya wani daga Kano tsoron bayan Allah daga nan ko aka yi wa'azin kujirowa wa in tarka in kuka ki ku bi yastabdil qauman ghayrakum Allah zai canza waɗansu mutane ba ku ba sun mara ya kunu amsa ku kun ba zama irin ku ba kuma rin gaya maka gaskiya duk lokacin da ka ji ana cewa ka kawo fi sabilillah ana zaton kana da hali ne mutum nawa yake da dama a kasuwar tudun wada aka ce ya taimako ya kiye yi aka rushe kasun nan gaba ɗaya aka rushe shagunan gaba ɗaya ya koma rarraba gefe mutum nawa yake babban ofis ake cewa ya taimaki addini fi yanzu ya yi ritaya shinkafa tana burge shi mutum nawa yake harkar siyasa yake hada-hada ya taimaki addini fi yau ba a kashi akwai wanda an ce ya taimaki addini bai yi ba ya ce bari ya gama wata bukatar shi ƙila gida ƙila mota ƙila wata bukata ta daban yana yi ya ƙara ya ce to zo bari zo in taimaki addini sai kawai aka canza mai gurin aiki daga inda yake samun kuɗi aka mai da shi inda bai samu ba ka da tabbas ɗin duniya kai amfani da damar da Allah ya baka ka taimaki addini ina fata an gane mu je munafi kuna da ramma. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا لولا أخرجتني فيقول رب لولا أخرجتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين نعم. وإن Allah ta'ala ya ce, Ya ayyuwan na amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani, la tulhikum amwalukum wala auladukum an kar ku sake dukiya da ‘ya’ya su raba ku da ambatan Allah. ومن يفعل ذلك وان يأيت هكا فأولئك هم الخاسرون ولن نسني أسارا وأنفقوا مما رزقناكم Allah ya ce ku ciyar cikin abin da muka azurta ku min qabli an yati kumul maut tun gabanin mutuwa ta zo ma ɗayan ku Faya yaqula sai ka yana cewa rabbi laula akhartani ya Allah da ma ka dan jinkirta min ila ajalin qaribin zuwa wani lokaci na kusa fa asaddaqa in yi sadaka wa a akun min as-salihin in zama cikin mutanen kirki ai da Allah ya ce, har mutuwa ta zo ma ɗayan ai ba sai mutuwa ta hakika idan kuɗi kake samu ka daina samu ka mutu in harka ake yi da kai aka daina yi da kai ka mutu da haka duk damar da ka samu kai amfani da ita na gaya muku akwai bawan Allah da ya kai shekara shida gudunmuwar da yake bamu ita ce ta batir batir irin na agogo Kato. tun da muka fara muhassasa ya ce gafata malam e in ana neman batir a gaya mu da haka da ya ga wayata zai ce yanzu za a kawo batir batir ɗari biyu yake ya yaye ma musulunci bakin ciki a wannan yanzu ko jiya sai last week sai na ba da dubu tara aka sai batir na sunna tv da suke zuwa da safi ko jiya wannan fitar ta gabas sai da aka kashe mata dubu goma rike masallaci da fanta ya fi rike gida domin kayan karatun nan ana cinye an ga dama gobe ɗin ka ji kawai ya tsaya to haka ake addini manzala sallallahu alaihi wasallam bai da kuɗi amma Allah ya haɗa shi da masu kuɗi annabi isa za mu zo mu karanta sai da Allah ya haɗa shi da Alhawari Yun masu taimaka mai kai nan kusa kusa mala abubakar goma Allah ya taimaki da awashi shi da cancanci duk abin da ya taso na addini cancanci zai ɗauka saman mu yanzu masu kudinmu ba ka da wani malami a zariya kaf ka faɗi wannan ban san 'yan ɗariƙo ba mu dai sunna wanda akwai wani mai kuɗi da yake ɗaukar nauyin shi ko da awarsa a zariya malami alu sunna ana dai samun ɗaiɗe ko masu taimakawa amma a ce duk abin da ya shafi da'awa a zo gurinsa ne ban san shi ba amma akwai kun mutane suna ƙoƙari Allah ya saka musu da alkhairi to idan ba za ka iya ɗaukar hidimar manya-manyan hidimomi ba to ko islamiyyar unguwarku ko ladanin unguwar yanzu kana ganin limamai da ladanai buhun shinkafa da ake rabawa bibbiyu na yan siyasa ko wani matsalaci a basu buhu biyu ni na yi sulhu a matsalaci uku ni ni na yi sulhu matsalaci uku akan buhun shinkafa biyu tsakanin liman da ladan da 'yan kwamiti da ma'aji da kwamitin marayu buhu biyu tashi za a addini a haka shi addini zai tafi a haka da ka 'yan boko ku taimaki masu addini ko kuma masu addini kar ku ɗauka addini na gidanku ne ku kaɗai domin shi ma ga cikin kurakuran ɗaliban ilimi da ustazai ɗan boko ya taho ɗan adadi ya taho bakanike ya taho injiniya ya tawo yanzu solar nan da muke neman taimakon bara akwai mai insolitin in solar habu injiniya kanin yawon zuwa ya samu ya ce gafa ta na ce na'am ni ban da kudi amma ku sai kayan ni zan daura ni zan gyara kuma daga yau tana hannuna da haka ko da ramadanan nan sai da ya zo ya hau sama ya ce panel sun yi da ta a wanke aka wanke waya ɗaya ta lallace a sake eh, ya sunan shi faranti ɗaya ya ɗago a gyara batir ba ruwa a zuba ya abin da ya shafi kudi zai ce malam kawo kaza in kawo kudin aiki ya yi fi sabilillah haka ke yi kai kanti kake yi ka zo masallaci ka masallacin nan mali ya kamata ya yi fenti amma ni fenti nake amma ban da kuɗin fentin ku so fenti ne haka ke yi kai wanda kake yi ka zo ka bi kofofin masallaci a wannan makofar ta kare ya kamata a yi waldin a kawo kuɗin kayan aiki ni in yi fi sabilillah to da ke gina addini amma duk wanda ka kira shi ya zo ya gyara kofar masallaci sai ya rabto maka kuɗin da hankali ba zai kama ba wace yana al'umma ce wannan wallahi jama'a akwai wani yaro lokacin ina karatu a madina sai na zo hutu sai ƙofar gidana ya kare yana karewa kuma gobe zan tafi makaranta sai na je na samai ni ba san shi ba na ce bawan Allah don Allah ƙofar gidana ta lalace ina son ka zo ka gyara sai ce za a kawo kofar ne ko ko zan zo ne ce a sai ka zo sai ce to gaskiya ma in za a zo kudin shi daban ne na ce na sani ba matsala ka zo akwai wuta ce ba wuta ya ce an kawo wuta ka kira da aka kira shi da aka kawo wuta na kira shi ya zo ya gyara a lokacin ina tunawa dubu biyar ya rage min iftara kuma wannan dubu biyar din in na je fort saboda lalura asibiti eh, airport yaron yana gama gyara sai ce bai dubu bakwai na ce dubu bakwai e a malam barin shagona ne ba kaza kaza na ce ta yi haƙuri na ce wallahi ban da dubu bakwai to nawa za ka ba da an ce gaskiya dubu biyar gara sai ce kawo na ce a'a gaskiya ban ke baka dubu biyar ba domin idan na baka dubu biyar nawa na shiga mota na je kano nawa na je lalura daga ya ce dubu uku na baya dubu yana gunguni da ya ƙare ya ɗaure injin sun shi a bayan mashin zai juya sai ce amma malam baka gane na ba ko ta ce ban gane ka ba ko ban kwanka ba na ce ce a ka sani baka dai gane ban cewa ya kai ya ce a kai malamin mu wai kai malamin mu na ce na kanta ka ya ce eh, na karantar da ni a nurul bilad ajin layin jibga ya ce ajinmu ɗaya da barista wannan barista ya yi lawan da mala abubakar nawa da doktawa ne duk ya kira ɗalibai na ce ajinmu ɗaya na ce a sunanka ya ce wa ne na ce to na gode <laughs> abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ta ba mu dadi wanda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh